aiki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba ka laifi kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubi samanka karkaji sabi idan da ka gana rabu da kai to mutuwa ce ce wa ɗayan gaggawa ko ta ɗauke ka ko kuma ta ɗauke ni amma da tsanani duk kunci duk wahala wallahi da tsawon shekarun da za ka yi a duk inda ke ni laraba mai jiran ka ne ka san ban da wanda nake so in dai haka ne na gode da wannan alƙawarin da ke kawo kuma ni ma ne miki alƙawari duk wuya duk rantsi karatun da zan je ba zan taɓa canja ke ba ina nan a zuciyata da gaske yes don haka bi na kukan share hawayenki dina dina kamar za ka farin a'a no no no no zan ki wuri laraba tawa <laughs> angon laraba da kuma ita kadai au kuma ni mana yanzu keke ni kadai ba mukewa ba ya zaki da ni laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana dare ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faɗo abin ne wallahi inda ka san kamar wasa ban fito ba eh amma dai idan na fito an jima Allah suwa da zan sayan ma waya zan fito da kuɗin domin kuɗin ma ga sunan dala dubu uku suna cikin mota a aji eh ba a ban ma ina ban kai sojan ajiya ba ai ko tunda na riga na san already dama muna da inda za mu tura kuɗin mu ma mu karɓo su abu kaga ai bai kamata ma a ci na kai inda za a riga cewa ya za a yi ba kai ai ka bari kawai ka san shi duk cinikin da za ka ga wanda Allah ma ya kawo cikin sauƙi kawai sai kamar wasa an zo an yi shi an wuce, amma wani kai ta wahala ya ƙi yiwa to kai to ni kaina nima wallahi sun ban mamaki saboda yanzu a wannan tafiyar da ake a ce mutum ku yi cinikin dala dubu uku da mutum lokaci guda ya ɗauka ya baka kai da ban mamaki gaskiya wallahi kuwa to eh insha Allah na fito zan abin nan ka saurare ni da na fito zan maka magana sai mu ga yadda zan Laraba, laraba, bikin wata duniya, bikin wata lahira, in kana da rai ka ji mamaki. wa nake gaya wallahi in wannan wani daɗi take mu. petunias. Ya aka yi ta waje na ke ce? ramus kenan, ka ce har yanzu dai baka canza ba. Kawai sai na ji an ce wai kin yi aure, da gaske ne? da gaske ne mana ramus a ita um, mutuwa da aure duk lokaci ne wallahi na yi aure amma kai ka sani wannan auren da na yi akwai wani babban al'amari a cikinsa gaskiya ne to menene dalilin <laughs> me kake ci na baka ke zuba ramus lokaci ne yayi da za ka wataya wannan ganin naka na ji daɗi sosai lokaci ne da zan sakar maka babban aiki ka ji daɗi ka zama babban yaro Allah ya yi to in ban da kai ta ya za a yi in guje ka ai wannan zuwar da na yi musamman saboda kai na zo kuma tun da na ganka shikenan Ramos Ramos Ramos godiya nake yi Laraba gaskiya ne masoyi baya gudun masoyi <laughs> da labari akwai kuɗi a cikin wannan mota dala dubu uku tana ina jikan dan Allah dan annabi a a mi komin shi a a wanda wannan tana ina a ina zuwa ina zuwa tana ina dan Allah kar kar kar ka samu zan zan dauko ma zan dauko mi komin kuɗin nan mi komin shi nan wanda amfanin ni mu kullum motar ba mu kullum motar Shi yasa ba na son sa wannan abu. Ba kuwa Ramos de Ramos, my Ramos. <laughs> Kai ka san ina matukar alfahari da kai kuma ina matukar ji da kai. Ina fatan dai ba a samu matsala a wannan sabgar ba. <laughs> Kai ka san yaƙinin da nake da shi a kanka ni na son cewa ba zan samu matsala ba, ba za ka bani kunya ba. gaskiya na gode <laughs> wallahi karka ji farin cikin da nake ji na gode sosai Ramos. amma ina fatar dai baka bar kowane yanayin da za a iya wa saboda mutumin nan bai da kirki wallahi akan kuɗin nan zai iya yin komai don ya gano wa ya aikata mai haka ba kai ka je ba kuma ban gane ba kai ka je ba za ka samun hawan jini wallahi sai yanzu hankali da ya kwanta babu damuwa su ma kamar ka ne za su iya yin komai to ai shi kenan an gaba thank you abba masoyi na yanzu ka gari hudu saura eh, ka yanzu hudu saura ya kamata mu haɗu karfe hudu daidai in karɓi kuɗin to shi abba masoyi na i love you <laughs> Hello, sweetheart. <laughs> Haba Sabi'u me yasa kake min haka? Kana ji na na kira ka ne akwai wani babban al'amarin da zai faru gobe. Za ka yi farin ciki kuma ni ma zan yi farin ciki. Gobe da safe ina so mu haɗu a inda muke haɗuwan nan da kai. Eh. Ko oh, oh, habban mu na Sabi'u oh, me yasa kake min haka ne? Ka daina karya min gwiwa in na kira ka ina maka wasu maganin kai kuma sai ka dinga bauɗewa wani wajen daban. kai dai kawai kai yadda na ce maka ka zo mu haɗu a inda muke haɗuwa <laughs> to shi kenan isarai i love you <laughs> bye laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba Ramos. Laraba tawa. Ramos de Ramos. Ina fata dai za ka iya riƙe min amana. Haba Laraba, wallahi akwai alkawari tsakanin ni da ke. Kar ki manta shekaranmu nawa. Ba haka ba ne Ramus. ka san gaba ɗaya rayuwar ma abin tsoro ce, sai kaga ka yadda da mutum. Tiryan tiryan kuna rufin asirinku tare kuna sirrin ku komai da komai lokaci guda sai ga ya ci amanarka. No, ke kira riga kin sani ke ce ya kamata ki gaya wani ni ha ba laraba kin manta ni gaskiya ne gaskiya na ji daɗi ramus laraba tawa kana wuta ramus ina ji da kai ramus <laughs> to amma laraba ya magana auren mu idan kin kashe wannan auren <laughs> na'am canai ya magana auren mu idan kin kashe wannan auren Haba mana Ramos. Haba, yaya kake yawo haka ne? Sai kace ce baka san Laraba ba. Laraba ba ta kaci kuma ramus ma na Laraba ne. <laughs> Ai karka damu, ni da kai kamar auren soja. Za mu auren mu. laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana ah, to ce wallahi ni ce ka san irin shigo wannan dole sai da basaja. <laughs> Kin mun basaja ne gaba ɗaya sai nake na da zan ruga da gudu. Laraba ta laraba ta. Ya kike? Lafiya ƙilan. Ya gida? Lafiya ƙilan. Yawwa kin ce in maza in zo nan akwai maganar abin da ya kamata mu tattauna. So ni kuma laraba ina ganin ya kamata a ce kin fahimci cewar ni mutum ne mai mutunta aure. ya kamata ki san cewa ke fi mata aure ce bai kamata mana haduwa a zahirin nan ba duk abin da zamu yi magana mu yi shi a waya ba sai mun zo nan ba saboda me amfanin zuwa ni in zo yanzu mun dauko mu yanzu gashi na zo menene amfanin zuwa kawai in zo in ganki mu magana shikenan me amfanin zuwa haba masoyina bai kamata a ce kana duka na da irin mugan wa'annan kalamun ba to haba mm. haba to dalilin da yasa na kira ka da sassafe na ce ka zo mu haɗu mm. ya kamata a ce kana fahimta ta kuma ka dinga gano ina nake dusa nazari ne na ga babu yadda za a yi in kashe wancan auren domin samu mina mu auren dole sai na yi abu guda ɗaya to mece ce hanyar ki gaya min a waya dai ai ma ta ni zuwan ne fa mu haɗin ban ga amfanin sa ki zo in zo a ta hira duk a waya ya kama ya isa wannan shine dalilin zuwa na nan me wannan din sabi'u dala dubu uku ne na kawo maka Yalan. Eh sawa ne aka sato min a wajen mijina. Ah, dala dubu uku kika ce? a to ai kawo kawo kawo. Eh, Magani? Yawwa. Haka ki so na dama laraba? <laughs> Wallahi. Dala dubu uku. Eh. A nan ɗin. ba sai ka bude ba. to nan haba bibi na ka gani eh. so nake ni ko jakar ban san gani in ka tafi da shi ka juye ko na jakar kada ma wani ma isa kai ki damu ba ki da matsala da ni ai eh, laraba duk abin da kike bukata a nan ai an gama shi akwati goma sha biyu Allah eh, ai ba ki da matsala laraba ta laraba ta kai duk kin tabbata ko wai shi wannan mutum naki wani irin kuɗi gare shi Ba na gaya maka ba motoci yake sayarwa ai. A ah, dole a samu ɗora. Kai Allah. <laughs> In ba ke ba sai cikin buka Mubarak ta Kano. Eh, barikin sojoji kenan. Haba mana dan Allah sabi. una me yasa kake haka me kawo ana cikin maganar soyayya kuma ka fara maganar sojoji da 'yan sanda. To in na rasa ki nake nufi, ai na rasa ki. Ni dai da haka dai dan Allah ka daina maganar matakan tsaro. Ai karfin soyayya ta nake son tabbatar miki. Laraba ta. dan kalla ni mana ina san ki ina san ka i love you i love you larabata larabata yawa ka je ji daɗi ko ah, idan ka je ka cire kuɗin dan Allah ka konar jakar ba na son wani ido ya sake karo da wannan jakar ok to zami wa eh zami wa ina kaunar ki ina kaunar ka i love you Allah eh ba ki ji da ai nagode yawa larabata larabata larabata saran <laughs> mace alkyabban mata eh zan ji zan ji ai je ki kawai eh sai mun yi magana bye bye yawa yawa ta nan ta bubar in bana laraba laraba lafiya kake ta faman kewaye teburin da ke tsakiyar falo? Sata aka yi mu, ko kuma in ce kwace aka yi mini. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullahi sallallahu alaihi wa Na shigo gidan nan da kuɗi dala dubu uku a cikin jaka, suna cikin mota. Na shiga mota zan fita, an samun makami a wuyana an kwace kuɗi. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku mun lalace sata kuma shi yasa dole in tsaya in ta tunani in ta nazari nake tunanin idan ba wanda ya san da kuɗin nan ba bayan da za a yi a zo kwata kuɗi a hannuna shi wanda ya zo kwata ya kuma faɗa amount din wannan kuɗin har da faɗa amount din kuɗin amma ka gan su ban iya gane kowa ne ne ba oh. amma dai tiglas ɗin mota ta miro na ga fuskar wanda ya ɗaukan min sai dai ba lallai iya shaida kowane ne ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutane ba sa tsoron Allah mutane ba sa tsoron Allah wani kamata ni ka san me tunani nake ma wa'annan mutanen da suka baka wannan kuɗin su suka bi baya suka je suka ɗauki kuɗin nan ba don kuma saboda suka ka a bala'i ka san mutane yanzu babu Allah a cikin ransu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un billah ni na ce tashi za yi tsaye mutanen nan bai kamata ka haƙura ba mutum yanzu nan in ya maka kamai tashi za ka kai su police station a bi maka kadin kuɗinka in ba haka ba wallahi sun sha ruwa ka tashi ka je ka abu baka kuɗinka ke da Allah dakata laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba in ji gaya folis su tambaye ni suwa nake zargi suwa zan faɗa bari in gaya miki wani abu Ɗan sanda ba mahaukaci bane dan sanda ba shashasha bane dan ran da na je na gaya musu wannan halin da ke ciki kuma ba za ku fita ba ku da kuke cikin gidan nan mu kuma wallahi duk mutumin da nake mu'amala da shi ta ciki da ta waje sai Allah ne ku kuma sai kun yi bayani ka bar ma Allah to in barwa Allah koya min zaki a to ji ne kaga aka ce duk abu da ya faru bawa in ya barwa Allah shikenan ke akan wannan kudin fa zuciyata tana kisa tana kisa namun abubuwa da yawa ki bi a hankali dan su ne mu yanzu idan baka da su ba irin wulakancin da ba za ka gani ba Allah ya kiyaye na gaba a aikin wofi ta wannan kayar ma ba abinda ta iya sai bacci lafiya yana ma bacci zan yi wani wani wani ta je ta samu sai sagir ta gaya masa ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba wai ba ta samun kulawa ba a kula da ita kaza kaza kaza kaza to shine ni na kasa mutane wani irin kulawa suke so in ba wannan baiwar Allah to ka san mutane ba a iya musu duk inda ka kai ga kyautatawa dan adam shi fa ba gani yake yi ba neman yadda za a yi ya faɗa aibin ka kawai yake ka ga dai irin kokarin da ake a cikin gidan nan to ni ina ganin tunda Allah ya sa iyakula da za ku iya kenan don Allah a ji a ɗauko mu ɗan gwaje-gwajen da aka yi mata na asibiti mu je mu shiga taska Allah mu je mu nemo mu ga abin da ya kamata mu mata ba za mu zama mace ba a wannan harkar yawon maula da za a je a yi kaga ko a social media ko gidan rediyo ko jarida ko tv ko kowace irin kafar yada labarai ce kawu ku ba a hankali kar ku sake in ji sunana ya fito a 'yan maula maula kai kaga mun yi kama da maula ni iya abin da na ce a hau a ɗauko mu takardu mu shiga taskar Allah babu ruwanka da yadda za a samu yawwa shine kawai abin da faɗa laraba laraba cikin wata lahira in kana ni ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba hakuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum